Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi ƙungiyar Boko Haram ta kai wani hari jihar Yobe. Masu mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Inda ake tunanin ƙungiyar ta Boko Haram ta riga ta gama mutuwa amma kuma gashi wato sun kai hari jihar Yobe. Kafin mu tsinduma cikin rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. domin haka ne zai baku damar samun labaran mu da bidiyon mu a da zarar mu dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton ƙungiyar boko haram ta kai hari wato jihar yobe wato a garin tarmuwa rahotanni daga jihar yobe na cewa mayakan boko haram sun kai hari ƙauyen wato babban gida da ke ƙaramar hukumar tarmowa a jihar yobe Wani mazaunin garin ya shaidawa jaridar BBC cewa tun ranar Alhamis maharan suka wato sanar da cewa za su kai harin amma kuma ba su kawo harin ba sai a wannan lokaci ya kuma bayyana cewa sun kai harin ne da misalin karfe biyar na yamma inda har kusan karfe takwas na dare suna jiyo wato karar harbe-harben wato 'yan lokacin da suke harba bindiga. Wata majiya da ta wato wata majiya ta daban ta shaida wa BBC cewa maharan sun zo a motoci ne guda biyar ne kuma sun fara aukawa sansanin jami'an tsaro na Najeriya kuma jami'an sun fatattake su. Daga bisani ne kuma suka shiga yankin da mutane ke zaune suka ci gaba da harbe-harbe a cikinsa. Ya zuwa yanzu wato zuwa yanzu dai babu rahoton asarar rai ko kuma jikkata da aka samu yayin wannan kwanton buna da waɗannan 'yan boko haram ɗin suka yi a wannan guri babu wanda ya sani ko yanzu ma kayan abinci suka zo ɗauka kamar wancan lokacin da suka kai irin wannan hari wato aka kore su suka wato aka kore su kuma aka kwace motar su guda ɗaya kawo yanzu hukumomi ba su ce komai ba akan wannan hari babu shakka dai ana tunanin nan kungiya ta boko haram an yi mata rauni tun lokacin da shugaban kungiyar ya mutu wato abubakar shekau amma kuma har yanzu dai burbushin su yana nan ko ko ce suna nan saboda ana zargin dai har yanzu suna nan da dan yawan su sai dai ba kamar yadda suke da ba Ƙungiyar Boko Haram dai ƙungiya ce wadda tun da ake wato Najeriya ba taɓa wata ƙungiya da ta addabi wato Najeriya baki ɗaya ba ko mu ce ma wani duniya baki ɗaya. Domin wannan ƙungiya ta Boko Haram idan ana faɗar irin abubuwan da suka aiwatar kusan sun yi asarar rayuka da dama waɗanda dubban rayuka suka yi asara tun lokacin da suka wato fara wannan ikirarin jihadi nasu. wanda kwata-kwata wannan ma bai kyauta a ce kirarin jihadi ba sai dai su suna ganin cewa jihadi ne abubuwan da suke aiwatarwar babu inda wato za a iya kwatanta wannan abun nasu da jihadi saboda tsarin addinin musulunci ana jihadi ne fi sabilillahi da kuma ɗaukaka kalmar Allah amma kuma sai dai su a wasu abubuwa nasu zaka ga tsarin cewa kwata-kwata bai kyauta abubuwan da suke yi ba. babu inda wato tsarin musulunci ya ce a ringa kashe mutane haka kurin kuma mutanen ma musulmai kuma su a yanda aniyas take suna ganin cewar wanda ba a hanyar yake ba ba tsarin addinin musulunci yake bi ba dole sai mutum yana bin tsarin addini wato irin nasu shine yake cikakken wato musulunci to ma sauraron mu wannan dai shine a takaice rahoton da muke dauke da shi da kuka kungiyar boko haram sun kai wani hari wato jahar yobe amma kuma bisa nasara sojoji sun take so ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ku damar samun